Thank you. bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bokolo. a garin bakwalo garin bakwalo garin bokolo garin bakwalo da akwai ha ha ha ha ha bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema ya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su ciki tana da salo garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo ga garin bakwalo wa za a raka garin bakwalo ga garin bakwalo raka mu garin bakwalo maza ɗauki aje garin bakwalo muga al'ajabi garin bakwalo so wani sanadi garin bakwalo wani al'amari Thank you. bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo a garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo da akwai bakwalo ha ha ha ha ha ha garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema ya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su ciki tana da salo garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo ga garin bakwalo wa za a raka garin bakwalo ga garin bakwalo wannan yanayi da muka tafi garin bakwalo ga al'ajabi garin da bibiya ba alhaji an ƙara zuwa ne ya kuma ya jama'a to Allah ba mu muna ganin abubuwan da ake muna godiya Allah ya saka da alheri muna godiya insha Allah ba wani abu da ai haka muke haka muke kwarai da gaske Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ki ai muna jin daɗin yadda ake mm, wannan al'amura kwarai da gaske saboda da kai da mal liman kwarai da gaske kuna taimakawa mm, fadan nan gaskiya ne wato da ba ku ban san ya zan yi da mutanen gari da gaske ai yi wa kai ne yalla ba yi wa kai ne gaskiya ne kwarai da gaske shawarwarin kuɗi da kuke bayarwa kuma muna godiya da wannan abu da gudunmuwa da ake ba gaskiya ne gaskiya ne eh, Allah ƙara girma ai alhamdulillah eh ai duka yi wa kai ne ai dukan mu da mu da kai din da shi din ya aka da matsala ya shigo gari bakwale ya shigo gari a hakan nan ya kashe mutane sun kai goma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gari wa'annan mutane ka gani ko wannan liman eh alhaji abin da yake faruwa ka gani ko ka ji ko ya kamata da kai mu dau mataki akan wannan abu to maza a je a nemo min sai zo ina neman sanin ko ka ji maza kira min sai kila wannan sai da ke kamar a rika ba wa'annan mutanen kaza abin da ake magana ko to wannan maliman su suke maganin wannan bayan Allah in yanzu. ba da abu tafi da bokanci ake ba gaskiya ba ai daga sanda muka bar fadar annabi alaihi salatu wasalam ko fa mun shiga wani hali addu'a ita ce mafita a tarfafe ta a matsayin ka na shugaban al'umma a wannan gari a samu tankira ya haɗa jama'a ka yi daɗi. a yi addu'o'i a masallatai a yanka a raba oh. Allah ya mana maganin wannan musiba amma daga in dai muka bar wannan to za mu gaba daidai ba Allah ya taimake ka ina bakwalan sako ya ishe mu ina kuna jin abin da ya faru ko mu za ka haɗa mu da shi yana ina in ya ishe ya zo nan ai Allah ne kai ya sa ya zo nan. Ya zo nan nan ba. shi Dawa dai sarki, dawa dai sarki. Ya zo nan. Dawa dai sarki, dawa dai sarki. Dawa dai Allah ya taimaki sarki. Allah ya taimaki sarki. Sako ya ishe. Abin da ya faru. Sako ya same mu Allah ya sarki. Ina da magana. Ina da magana. Ina da magana. Yanzu na maganar wallahi. Tsaya tsaya mai wallahi ke wallahi ke na magana. To faɗi. in an san za a ringa kiran zaren ruwan da ban san komai ba a daina nemo mu ana magana ina ba kwalan Allah ta mai sarki wannan shirman Allah ta mai sarki aiki da aljani sai da yaki kuna da aiki da aljani sai da Allah ya taimaki sarki. Mu yanzu wannan masifan muke so a je a yi mana maganin ta. Ai maza maza a je a tara ba kwale Kalan ya zo nan, ya zo nan. maza ku tashi ku je. Maza maza ina yi. Allah ya taimaki sarki. za ka ji baya nan za ka ji baya nan za ka ji baya nan a cikin kwaye ma hukacin bakwalan ko ku alaji wannan abin fa ba karamin abu bane da ya kamata ba a sake ce ai maganin sa to in ko ba haka ba duk ana ga yaki suna ga gura ma liman kai da ka ga duk zaman da za a yi nan a yi yi ranka ya daɗe garin nan naka abubuwa na faruwa sai ka tashi tsaye. kun fito min da kana an je an ɗauko min sarƙata na san kuma sharrin ka ne kai kake tara su kake gaya musu yadda za su je su cin min ma na kashe maka mutanen gari tun a farkon shigowa ta gari shi ya ma mutu ta hanyar kuwa fadar mai yar zani ni amana aljani din fama ni amana aljani na kurungu sai ni amana aljani tsuket sai ni amanar aljani sarkin aljanin ardududu ne wani da ɗaiɗe kurdi kurdi wato ya farfado ya ka gani ya ka Allah taimaki sarki Allah taimaki sarki aikin sarkin dawa ne wannan aikin sarkin dawa ne wannan aikin sarkin dawa ne Allah taimaki sarki ya gama ya gama sarki ya gama Allah taimaki sarki wannan aikin sarkin dawa ne sarki eh an gama rance dade sarkin turkulle da an sarkin fada ye bakwale ne wannan ye a kwance bakwale ne wannan shi ne he ni amanar aljanidin fama he ni amanar aljanidin fama ya maran aljani ba da kuwa ya kaga aikin aljanu ya kaga aikin aljanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a je a nemo mutane a dauke Allah ya taimaki sarki kafin ka kibta ido sarki an fitar da shi kafin ka kibta ido an fitar da shi sarki a'a sarki zan turo aljanu su dauke shi ni na tafi garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bokolo garin bokolo garin bokolo garin bokolo garin bakwalo har yanzu jikin na'am sannu jiki dai ga shi nan ah. Ah, uwar gida hmm. na gaya miki uwar wannan wannan wannan bawan allah baki ga yadda ya zo kawai ganin shi muka yi a cikin fada kace kace kan in an kara kawai sai ji na dam na ce ban san lokacin da na faɗi ba haka fa shame shame fa haka aka zo aka ɗauke ni na suma na baje a ƙasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai wallahi tashin farko ɗauka ne a zara'ili ne to wannan masifa har ina kana zaune ba zato ba tsammani kawai ka ga irin wannan al'amudi a kanka Allah ya raba mu da bakwalo Allah ya raba mu da bakwalo to me gida ba mu da abin da za mu ce wannan bakwalo sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo mana saukin wani al'amari na shi amin sannu yawa sannu yanzu abin da nake gani dole ya kamata in je birni uwar gida don a kawo maganin wannan wannan wannan bakwalo abin nan yana damuna dole in je gurin mai martaba in kai wannan matsalar tunda mun kasa sanin yadda za a yi maganin al'amarin nan allah ya dade inda na ɗan ji da dama dama zan shiga cikin birnin in je gaban mai martaba in kai wannan matsalar abin ya ishe ni haka sannu mai gida amin wa sannu dan tashi ka da. magani to masha Allah ya Allah ya rahman sannu Thank you. baka ɗan shingida Allah zan ɗan ki shingida kuma ai sai na huta dole sannu yawo sannu Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka garin bakwalo garin bakwalo bokolo garin bakwalo garin bokolo garin bakwalo garin bokolo garin bokolo ni fa abin nan ya bani mamaki yanzu ga bokolo ya shigo gari sai bana. ya kashe wurin mutane takwas gaskiya to ai ma bayan da ai wannan abin da shi dan baiwa yayi ai ba karamin janyo rigima yayi saboda na farko kuma mahaukaci ne ya shigo gari ya yi ta'arniki ya yi barna ya yi kashe mutane to yanzu gashi mai gari ya sa duk inda dan baiwa yake a kirawo wuce sai an hukunta shi kuma ka san ba za a yi mar hukunci karamin hukunci ba kuma tsaya ma ban ka tsaye ka ba yanzu shi dan baiwa ga yar gidan mai gari da yake so to kuma yanzu kai kana ganin wannan abin da ya hada jagwal ne fa kan jagwal ko ai mai gari dabin shi biyu ne shi da dan baiwa na farko yaron shi yarima yana son wannan yarinyar da dan baiwa ke so kuma ga dukkan alamu ta fi son dan baiwa mm. kuma ba ma wai wani abu ba kana ji zai baka mamaki ni yanzu ina dama a samu dan baiwan ba a sani ba mai gari ya tashi mutanen shi masu yawa duk inda dan baiwa yake sama yayi kasa yayi a nemo shi to ina za a nemo dan baiwa da za a gan shi za a iya ansan sarkar inda ya san ya ije a ce a mai mabakwale da shi da ya shigo gari mutane na zaune kwatsan ya zo rinka musu banna ana kashe mutane ai mu yanzu yanzu wannan gangancin da shi wani dan baiwa a garin ai mu za mu so mu zuba ido mu ga wani hukunci mai gari zai masa a garin shikenan ai shi ma ya tabowa ruwan dafa kanka kana wai zai yi hukunci ba sai an ganshi ba ina za a ganshi ina za a bi shi a same shi bakwale ya banna dan baiwa ya gudu abin da ya sa na kira ki kin ga da kaina na taka na tafi har gurin mahaifiyarku kan wannan yarinya da ta zo garin nan aka ce min ba ta nan ta tafi ke ma yanzu na kira ki ina tambaye kin ce min baki san inda take ba gaskiya mai gari ba san inda take ba din a ranar da abin ya faru a ranar ta tattara ina ta da ina ta a daren ranar ta bar garin to ni wannan al'amari ya ya ta dugunzuma min hankali ko ina ka je zancen yarinyar nan sai ka ce gwal. ni na so in ga yarinyar nan in ga wannan wani irin kyau ne da ita duk da aka bi wannan gari duk ya zo ya rude akan akanta sai ka ce yar alhuda huda amma zan bincika in na samu labarin cewa tana garin nan ɓoye min akai to zan ɗau mataki yawwa yawwa ta shi ki je eh kai ki damu ki je ki gaishe da mahaifiyar ta ku wannan al'amarin anya kuwa ba ɓoye-ɓoye suke min ba zan dai gano in ma ɓoye-ɓoyen ne Allah Allah ya so saboda inda na same ta da ta ga yadda abu ɓacin raina yake sai na hukunta ta ta ga hukunci irin hukuncin da ake ake wanda suke irin wannan abu haka kawai muna zaman zaman mu Allah kyauta a garin bakwalo da akwai halin gara da zago a garin bakwalo zahiri na gani ko tarihin sinan bibiyo garin Wataƙila a cikin sauraron ka, baba. Dan Allah, baba, wannan hukuncin da ka yanke ya yi tsauri da baba, ka yi haƙuri. Ya za a ce sai dai ta bar gari. Kenan yanzu ni ba zan yanke hukunci akan abu, hukunci na ya tabbata ba? Shin kana da labarin cewa yarinyar ma wannan hatsabiban yaron shi take so? na samu labarin cewa wannan yaron da ya zo ya addabe mu a cikin gari shi yarinyar nan ta liƙe ta ce tana so duk 'yan matan da suke garin nan kai ka ce min sai wannan yarinya za ka zo min da ita gaskiya baba ba san shi take ba saboda shi ma kawai dai kasada ya yi ya je wai ya ɗauko mata wata sarka ta yaya aka yi kasan haka haba baba ai wannan ba za ta so shi ba ka dube shi ba hmm. wato ku yaran nan in kuka yanke hukunci akan abu in zuciyarku tana son abu ba damar a gaya muku gaskiya sai kun biyo mutane ta wata hanya to na riga na yanke hukunci na kuma ba wanda sai daga hukuncin da na yanke saboda haka na riga na yanke hukunci ba na son ƙara jin wannan maganar mata ta su shiga cikin gida ka ɗauko min ruwan alwala zan zo in yi alwala in tafi ka ji yaran nan Allah na tuba astaghfirullah ka haifi yaro a cikin ka to yanzu idan ni na faɗa ba za a bi hukunci na daga cikin gida ba kenan yanzu ba ni da ikon in yanke hukunci a waje da ni kake zancen ɗan auta ina ɗaga kafa kana ganin kamar bana ɗaukan mataki ashe ka zo ɗan sarkin dawa ashe ka ji kiran da na yi maka kana ji na ko ɗan sarkin dawa ko in ce maka gogarma domin ɗan sarki kamar yadda aka ce zaki zaki ne haka ɗan sarki sarki ne to wannan aiki da na bayar ina buƙatarsa cikin sirri ka fahimce ni saboda haka in an je an gama wannan aiki idan ka zo fada ina zaman fada kawai ka shigo cikin gida ni kuma na san zancen don haka idan aka yi min wannan aiki ni ma kuma za a ga me ma za maza a tashi a je a min wannan aiki magana taka cikawa ta mu ka an gama mai gari in dai kisa ne a garin nan mu ne iyayenta in dai kisa ne mai gari yi daidai wannan dan baiwan sai na far masa kyau an gama mai gari a tashi aje a mun wannan aiki an gama mai gari godiya nake ina ji bakwalo ikon Allah garin bakwalo da ni yake zancan ba shi dan baiwa ba to zai ga mu baiwar da Allah imana ba zan zuba ido ina kallon ka kana min yadda kake so na ga garin za a raka garin na same ka a nan ka zo ka buya dama ko ana ta neman ka a gari ta yau na same ka kuma zan cika mai gari bunisa na ganin bayan ka <laughs> na rantsi da Allah sai na ga bayan ka yau